فإن أصدق الحديث كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديا da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da kuwa wannan yammaci na talata kenan ko hudu ga watan ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina da shi ne yammaci na 30 ga watan biyar shekara na 2017 miladiya Mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara da masu sauraro suna tare da mu jiya mun tsaya karshen aya ne na 242 da yau za mu tashi a farkon aya na 243 mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara ila na kharaju min diyarihim ashe baka yi gani ba wato gani irin na tafakkuri zuwa ga waɗanda suke karaju suka fita min diyari daga gidajensu wahum ulufu su dubanni ne wato dubbai ne suka fita hazarar mauti sun fita domin tsoron mutuwa faqala lahumullahu mutu sai Allah ya ce da su ku mutu thumma ahyahum bayan nan sai Allah ya sake ya rayanta su inna allaha lazu fadlin ala an-nas lalle allah ma abucin falala ne ga mutane walakinna aktharan nas la yashkur sai ne da yawa daga cikin mutane ba su san haka al-imam ibn kathir ya kawo zancen abdullahi dan abbas allah ya kara mishi yadda yace anna haula il qaum kanu ahla baldatin fi zamani bani isra'ila waɗannan wasu mutane ne a cikin wani gari cikin a zamanin banu isra'ila istaukhamu ardahum wa asabahum biha wabaqun shadid wata musiba ta sauka a kasan su aka samu wani annoba mai tsanani fa kharaju firaran min al suka fita saboda tsoron mutuwa haribina ila al-bariyati suka gudu wato daga wannan kasa zuwa waɗansu ainihin wurare fa nazalu wadiyan afyah sai suka sauka a wani kwararo wanda yake mayalwaci ba mala'u ma baina na tanki suka cika dukkan bangarorin wannan kwararo fa arsalallahu ilayhim malakaini sai Allah ya turo musu da mala'iku guda biyu ahaduhuma min asfalil wadi ɗaya mala'ikan yana da daga ta gangare na wannan kwararar wal akharu min a'lahu ɗaya yazo ta wuri mafi tudu fasaha bihim sayhatan wa'ida suka yi musu yekuwa wato yekuwa guda ɗaya kamar suka musu tsawa famatu an akhirihim dukkan su da suka zo suka taru su dubannin nan sai suka mutu a wurin malamai sun tattauna akan wannan wahum ulufun wato su dubu nawa ne wasu suka ce kanu arba'ata alafin su dubu hudu ne wasu suka ce su dubu uku ne al-imamu ibnu jarir ne tabari yace ba zai yi ba a zo da ulufun domin jam'ul kasra ne ba jam'ul qilla ba idan ana so a ce 4000 ko 3000 ko 8000 ko 7000 sai dai a ce wahum ala sai dai a ce ala ba za a ce uluf ban aka ce uluf ya fi karfin ala saboda haka in uluf ne sun wuce goma, sai sa wasu malamai suka ce su talatin ne wasu suka ce su dubu arba'in ne wasu suka ce su dubu saba'in ne to lallai dai ya fi kama da waɗannan dubannin amma ba zai yi ƙasa da dubu goma ba in za a ce ƙasa da dubu goma sai dai a ce ala ba za a ce uluf ba an ce uluf to ya tsallake haka ke saboda haka suka je suka taru a wannan wuri wai nan mala'iku suka zo ɗaya na sama ɗaya na ƙasa suka yi musu tsawa fa matu an akhirihim dukansu suka mutu mautata rajulin wahidin irin mutuwan mutum guda fahizu ila irin wa buniya alaihim juduranun wafana waɗannan mutane bayan sun mutu aka zo aka yi gini aka katangance inda su yake suka ƙare wa tamazzaqu wa tafarraqu suka zamo ƙasusuwa ƙashin ma ya wargaje ma kana ba'da daharin bayan wani zamani marra bihim nabiyyun min anbiya'i bani isra'ila wani annabi cikin annabawan bani isra'ila ya zo wucewa inda gawawwakin su yake ko a ce burbushin gawawwakin su yuqalu lahu hizqil wato wannan annabi ana kiransa hizqil fa sa'ala Allah an yuhyikum ala yadayhi sai ya roki Allah ya tayar da su fa ku ila zalika Allah ya amsa mishi wa ku an yaqula yace da shi ce ayyatuhal izamul baliya ya ke waɗannan ƙasusuwa da kika ragwaɗe inda Allah ya amurki an tajtami'i Allah ya ce ki haɗu a izamu kulli jasadin ba'daha ila ba'd Kowane ƙashi na jikin mutum sai suka rika haɗuwa suka haɗu suka haɗu suka zama ƙwarangwal sun ma'amara fanada ya sake umarni aka yi kira ayyatu al-izam ya ke waɗannan ƙasusuwa da Allah ya amurki bi an taktasi lahaman wa asaban wa jilda Allah ya ce ki haɗe wato namanki da kuma ainihin ɓargonki da fatanki fakana zalika sai kowane naman jiki yana tashi na hawa ɓargo na shiga fata na hawa wa kuwa hidu shi annabin yana gani sun ma'amara fanada ya yi kira wato ya yi umarni aka yi kira Ayyatu hal'arwa ku ya kura yuka, na laha ya amurki an tarji a kulla ruhin ilal jasadin kanar ta ta'muru Allah yana umarni da kowace rai ta koma jikin wanda wato ainihin ta fita daga jikinsa faqamu ahya'an yanzuruna sai ga mutanen kowa ya tashi suna ta dube dube kad ahyahum Allah ba'da raqdatihim at-tawila Allah ya rayantar da su bayan wato wannan dogon lokaci da suka ɗauka suna matattu wahum yaquluna suna cewa subhanaka kala ilaha illa anta tsarki ya tabbata gare ka babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai ya Allah wa kana fi ihya'ihim ibratun a cikin rayantar da su akwai darasi wa dalilin qati'un ala wuqu'il al jismani yawm al-qiyamah akwai yankakken hujja da ke gwada cewa za a dawo da jikkunan mutane a ranar kiyama wali haza qala saboda haka ne Allah ya ce inna Allah la zu fadlin ala nas lalle Allah ma'abucin falala ne ga mutane ay fi ma yuriyahum min al-ayati al-bahira cikin abinda Allah ke gwada wa mutane na ayoyi waɗanda suke a wal hujjatul qati'a da hujjoji yankakku waddilalati damiga da dalilai waɗanda suke buga kwakwalon mutane walakin na aksaran nasi la yashkuruna sai dai da yawa cikin mutane ba su godiya ai la yaqumuna bi shukri ma amma Allah bihi alaihim fi dini wa duniya. ba sa tsayuwa wato da godewa Allah madaukakin sarki akan abin da ya musu na na ainihin wato ni'ima ta duniya da kuma ta kiyama to wannan labari malamai sun yi ta tattaunawa a kansa kan cewa waɗannan wasu mutane ne kamar yadda dai al Ibn ya kawo isra ba tare da wata isnadi ba cewa haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa ko wasu malamai daga cikin malaman tafsiri menene yasa waɗannan mutane suka bar garin su wannan maganar da muka faɗa shine abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa cewa abinda yasa mutanen da suka bar garin su wato saboda annoba ne da ya sauka a cikin ƙasarsu noban nan da ya zo sai ana mutuwa ba haka kautawa so da haka sai tsoro ya kama su kowa yana ganin cewa ba in bai yi kokari ya bar wannan gari ba shi ba zai iya mutuwa saboda haka suka tattara suka yi kuwa cewa za su bar garin nan saboda garin ana mutuwa suka tattara suka bar gari suka tafi wani wuri sai Allah madaukakin sarki ya turo da mutuwa eh da suka gama taruwa inda suke sai Allah ce to duk ku mutu ina dai mu mutuwan kuka gudu to ga ta nan to shine Allah madaukakin sarki ce sun fita ne hadaral maut ba wani abin da ya fitar su sai saboda tsaron mutuwa to wasu malamai kuma suka ce ba annoba bane wato an ce musu su yi yaƙi ne su yi jihadi da ɗaukar ma Allah suka ga su ba za su iya ƙaran waɗannan kafiran ba su rugon masu gudu kawai su bar gari saboda haka suka gudu da suka gudu shine sai Allah ya gwada musu cewa shi yaƙi na jihadi da ɗaukar ma Allah baya sa mutum ya mutu idan Allah ya kaddara ma mutum lokacin mutuwarsa dole ne ya mutu wato ko ka je yaki ko baka je ba saboda haka da suka taru a wannan wuri sai Allah kawai yace su mutu gaba ke daya wanda suka kawo wannan magana cikin su akwai Sheikh Salih Al-Usaimin ya furin jayar da wannan zance saboda yace ai ayar da ta biyo baya an ce wa qatilu fi sabilillah domin a yi ƙoƙarin gwada musu cewa su je su yaƙin nan ya fi musu akan su gudu dan in sun gudu ma ba za su hana kansu mutuwa saboda haka Allah yake alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar al maut to idan mu dauki maganar ibnu jarir at-tabari ne akan cewa annoba ne to wannan ya ci karo mu a musulunce ko mu ce wato a tsarin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan har mutum yana zaune a gari annoba ya zo to baya guduwa haramun ne ya gudu kamar yadda waɗannan mutane da suka gudu ga irin abin da Allah ya musu wato ya saukar musu da mutuwa a lokaci guda domin ya gwada musu cewa ba a guduwa ma abin da yake su ne duk abin da ya kaddara to sai dai a yi haƙuri da shi sai dai idan mutum wato ya ji labarin annoba ya shiga wani gari to nan kuma kar ya kai kansa kada ya je ya kai kansa in ya ji ana wani annoba amma in a garin yake to ba a fita nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu akan wato annoba cikin wani hadisi ya ce idza sami'tum bihi fi ardin fala tuqaddimu alaihi wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju firaran minhu idan kuka ji labarin annoba a wani gari to kada ku kai kanku cikin gari amma in kuna zaune a garin annoba ya faru to kada wani ya fita dan yana so ya guje ma wannan annoba haka Imam Bukhari ya rawaita wani hadisi annabi yace fina'u ummati bit-ta'n wa tau yace karewan al'ummata wato da suka ne da kuma annoba wato lallai al'ummata zai zan yana cikin abin da zai rika karar da ita rikice-rikice da yake tsakaninta yaƙe-yaƙe ita ya ita ma za ta rika yaƙi da junanta za su rika kashe junansu sannan kuma da a rika samun annoba na waɗansu cututtuka waɗanda suke da wahalan warkaswa in mutum ya kamu da shi shi ke nan kawai sai dai a ce ya yi wasiya shi kan nasa ta ƙare mutuwarsa ta zo suna nan akwai irin waɗannan cututtuka wanda ake fama da su cikin wani hadisi annabi ya ce alfabu min at-ta'un kalfar da mai da zahab wanda duk ya gudu ba annoba kamar wanda ya gudu ne a wurin yaki was fihi kas fi zahab wanda ya hakuri ya zauna idan annoba ta faru a gari yana daidai da wanda ya hakuri a cikin sahun yaki haka Imam Ahmad ya rawaito hadisin na da kyau wani hadisi yace annahu kana azaban yab'asuhu Allahu ala man yasha ita annoba azaba ne Allah ke turo da ita ga wanda ya ga dama faja'alahu Allah rahmatan lil Allah yakan sanya annoba rahama ne ga mu'minai falaysa min abdin yaqa'u min abdin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lam yusibahu illa ma ka Allah lahu babu wani mutum da annoba za ta same shi a wani gari ya ji a cikin ransa cewa babu abin da zai same shi sai abin da Allah wata wata'ala ya rubuta masa illa kana da mislu ajru shahid ce in ya mutu yana da ladan wanda ya mutu wa shahada wannan hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito shi wannan yake nuni da cewa haramun ne mutum ya fita ya gudu ma ainihin wato annoba sai ya sa al-Abdullahi dan Abbas ya rawaito wannan hadisi kamar yadda yake cikin Sahih al-Bukhari yace anna Umar ibn al-Khattab faraja ila Sham hatta idha kana bi sarga? laqiyahu umara'ul ajnadi wato abdullahi dan umar yace umar dan khattabi lokacin yana kalifanci wata rana ya fita zuwa sham sai da yaje wani wuri da ake kiran shi sarb sai shugabannin rundunoni suka haɗu da shi kama abu ubaida ibn jarrah da shi da jama'arsa fa akbaruhu anna alwaba qad waqa'a bi sham suka ce masa annoba fa ta sauka a garin sham mutane suna ta mutuwa faja'ahu abdurrahman bin auf sai abdurrahman dan auf yazo wa kana mutagayyiban dama baya ne libadi hajjati ya tafi biyan wani biyan bukatarsa fa qala sai yace wa sayyidina umar inna indi min hadha ilman game da annoba ina da wani ilimi sai yace masa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni naji manzon Allah na cewa idza kana bi arbin mu'antun biya in kuna gari annoba ta faro wala takhruju firaran bin kakku fita kuna masu guduwa wa idza sami'tum bihi bi ardi? idan kuma kuka ji labarin sa a wani kasa fala mu alayhi kar ku shiga fa hamidallahi umarun summa sarafa sai umar ya gode wa Allah ya koma da shiga wannan gari saboda haka kenan wanda yana gwada cewa idan har annoba ta auku a wani gari to lallai mutane kada su shiga kuma jama'a su sani cewa wato ita annoba ba ita take kawo mutuwa idan ta zo wanda Allah ya kaddara zai mutu a cikin wannan annoban zai mutu wanda kuma Allah bai kaddara zai mutu ba to ba zai mutu sai Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la zu fadlin ala nas lalle Allah ma abucin falala ne ga mutane walakin la aksaran nas la yashkuruna sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa yin godiya malamai suka ce ayoyi guda biyar ko guda shida cikin alkur'ani suka kare da irin wannan zance to amma guda uku daga cikinsu wato eh, guda biyar guda uku daga cikinsu an maimaita kalman annas a ciki saboda a baya ba ambaci annas din guda biyu kuma daga cikinsu ba a maimaita kalman annas ba daga ƙarshe saboda a baya an ambaci kalman annas cikin suratu yusufa Allah ya ce wattaba'tu millata aba'i wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaq wa ya'qub ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى أكثرهم لا يشكرون ولكن أكثر, ولكن أكثر الناس لا يشكرون wannan wuri sai Allah ce wattabatu millata abai ibrahima wato shi annabi yusuf yake cewa na bi tafarkin iyayena annabi ibrahim wa ishaqa wa yaqub da annabi ishaqa da annabi yaqub ma kana lana an nushrika billahi min mu tafarkin da muke kai bai kamata mu haɗa Allah madaukakin sarki da kowa ba sai ce zalika min fadlillahi alaina wa alal nas ce wannan falala ne daga wajen Allah akan mu da kuma sauran mutane sai ce walakinna aksaran nasi la yashkuru wanda in mun lura da yadda wannan aya ta kammala ita ma da haka ta kammala domin ta ce inna allaha lazu fadlin alan nas walakinna aksaran nasi la wato ta ambaci annas so biyu kenan sai wata aya cikin suratu ghafir da Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون قال إتما وأن آية ستة ساتك آري وادهك الله تي الله الذي جعل لكم الليلة الله ليسن يامك دري لتسكنوا فيه لنكو سامون سواء تكين دري كأن يبتشي wanda haram mubusira yene kuma aka sanya muku ita wato da haske kowa na ganin kowa inna allaha lazu fadlin ala nas Allah ma abucin falala ne ga mutane walakin aktharan nas la yashkurun sai dai da yawa cikin mutane ba sa godiya kaga waɗannan ayoyin su uku da wannan muka gama yanzu da waɗannan guda biyu duka su sun maimaita kalmar annas a cikin su wato inna allaha lazu fadlin ala nas walakin aktharan nas la yashkurun to amma ayan cikin suratu yunusa ita sai ta ambaci annas guda daya da aka je karshe sai ta zo da lamiri ka walakin na aksarahu وما ظن الذين يفترون على الله يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون أنا سيالك وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وأن تكي قاقا قريا سدنغا تاو ألا أرانا قوم القيامة سوم إذا تنزل bai suke zaton zai haɗu da su inna Allah la zu fadlin ala nas Allah ma abucin falala ne ga mutane walakin aktharahum sai aka ce galibin mutane ba a kira annas in ba aka zo da lamirin su la yashkuruna ba sa godiya wa Allah subhanahu wataala suratul naml ita ma sai ta zo da irin haka wa inna rabbaka la zu fadlin ala an ولكن, ولكن أكثرهم لا يشكرون الله يتشي وإن ربك لذو فضل على الناس للي أبنجزن كما أبو تنفللاني كمتاني ولكن أكثرهم لا يشكرون أما ديوا لك تكون متاني باسا ينبوديا wato ku rika lura yadda wato yadda ake saukar da ayoyin ana la'akari da yanayin yadda bayanai suka gabata a bayan in an zo ba a bukatar sai an sake maimaita waɗansu abubuwa inda kuma yake da bukatar sai an maimaita sai Allah maɗaukakin sarki ya maimaita domin wato ya gwada maka cikan fasaha wato irin ta alkur'ani wato magana ne ba sururu ba ba kawai ya ci faɗi ba ne ana yi ana la'akari da abubuwan da ake faɗa inda ya kamata suna na zahiri ya fito zai fito inda ya kamata wakilin suna ya zo sai a zo da wakilin suna ba sai an maimaita wato ainihin suna ba to sai malamai suka ce waɗannan ya za a yi a jam'in wato wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ya ce ga waɗansu mutane nan sun fita suna tsoron mutuwa bayan suna tsoron mutuwa sai Allah ya kashe su bayan ya kashe su daga baya kuma Allah maɗaukakin sarki ya sake rayanta su kuma suka tashi suka yi rayuwa daga baya kuma suka zo suka mutu kenan su yanzu sun yi mutuwa sau biyu kenan su sun yi mutuwa sau biyu alhalin kuma Allah maɗaukakin sarki a suratul duha wato ainihin ya ce la ya zuƙuna fi Allah ya ce la ya zuƙuna fi halmaut a duniya dai kan mutanen ƙwarai ba za su ɗanɗani wata mutuwa ba illan almautatar ula sai mutuwan nan guda ɗaya wato ita kaɗai ne da su wa kafin azabar jirgin kuma Allah ya kare su daga azabar wutar jihar? sai malamai suka ce abu biyu za a yi la'akari da shi wancan ayan ta suratul dukhan tana magana ne akan muminai na kwarai waɗanda suka rayu ba tare da sun yi wa Allah wani sako ba wannan aya ta cikin suratul baqara tana magana ne akan wasu mutane da suka yi sabo saboda sun guje ma kaddaran Allah rashin yardanka da kaddaran da Allah ya kaddara maka ba karamin laifi ba. to wannan sai ya gwada cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan mutanen da kuma waɗannan kaso na farko kenan kaso ta biyu mutanen da suka gudu a can makaddaran Allah Allah ka musu mutuwa wannan mutuwan ba mutuwa ce ta asali ba mutuwa ce ta uku ba. wato an musu haka ne dan punishment a gwada musu ana da cikakken iko a kansu amma ba ita ce mutuwar da aka rubuta musu na ajalin su wanda in ta zo babu kuma sake dawowa ba saboda haka ita kuma wannan tana faɗan cewa wanda ya mutu a bisa mutuwan ajalinsa da aka yanka masa zai rayu a duniya to ya tafi kenan babu kan da za a iya dawo wannan duniya sai dai kuma a tashi wato kiyama a tayar da shi saboda haka dai abinda wannan aya take nufi wato tana magana ne akan wasu mutane da suka guje makaddarar Allah Allah ya karɓi wasu domin ya gwada musu cikakken ikonsu akan akan su mai gwada musu cewa ba daidai bane su guje ma abin da ya kaddara musu lalle ne su yi hakuri duk abin da Allah ya yanke akan su su hakura da shi aya ta gaba وقاتلوا في سبيل الله واعلموا الله سميع عليم وقاتلوا في سبيل الله الله يقول ياكي دان دوكك كلمه الله واعلموا كسني ان الله سميع عليم للي الله mai yawan ji ne game da maganganun da kuke faɗa kuma masani ne game da halulu ai kama annal hazara la yughni min al kamar yadda duk wani daukan mataki da zaka yi makanka ba zai hana ba abinda Allah ya kaddara maka ya same ka kazalikal firaru min al jihad haka ka guje ma jihadi wa tajannubuhu da kuma nisantar inda ake yi la yuqarribu adalan baya kusanto maka wato ainihin abin nan baya kusanto da adalinka wala yub'iduhu kuma ba zai nisantar da shi Balil al adl mahtum war rizq maqsum muqaddarun mufanna wato muqannan lallai adalin da aka yanka maka da kuma arzikin da aka tiba maka Wani an riga an kaddara shi an shirya shi layu za fihi wa la yunqasu minhu ba za a ƙara komai cikinsa sa kuma ba za a rage komai daga cikinsa. sa kamar yadda Allah ya faɗa a wani aya ke cewa allazina qalu li ikhwanihim wa qadu law ata'una ma qutilu qul an anfusikum al in kuntum kuntum sadiqin Allah yace alladina qalu li ikhwanihim wadanda suka ce ma ƴan uwansu wa qa'adu suka zauna suka ki zuwa wurin yaki da aka dawo daga yaki sai suka ce ma ƴan uwansu law ataquna ma qutil da sun mana da'a basu je wurin yakin nan ba su ma da ba a kashe su ba sai Allah ce kulka ce da su fadra'u an anfusukum al-maut ku tunkuɗe wa kanku mutuwa ku in ta zo ku ce ba za ku mutu ba in kuntum na idan abin da kuke faɗa gaskiya ne wani wuri Allah ya ce wa qalu rabbana lima katabta alaina rabbana lima katabta alaina al laula akhartana ila ajalin qarib قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فقال الله Allah وقالوا ربنا suka يا wa qalu لما كتبت علينا الكتاب wato lokacin da Allah ya ce to ya kamata musulmai ku shirya ku fara fita jihadi dan ku tunkuɗa musibar da yake kan tunda an dangwame ku an hana ku yin addini sai suka ce lima ka tafta alaina alkitab ya Allah ya zaka ce ka wajabta mana yaki ya za a ce mu je mu yaki laula akkartana ila ma dan jinkirta mana ila ajalin qaribin zuwa wani dan lokaci na kadan sai Allah ya ce kul mata'ud dunya ko da kuke gani dan morewa ne na duniya amma mata'ud dunya qalilun Cin daɗin duniya kaɗan ne wal akhiratu khairun gidan lafiya gidan lahira ta fi alheri liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila ba za a zalance ku ba ko da misalin bawon da ke jikin bayan kwallon dabino aina ma ku duk inda ku kasance yudrikumul maut mutuwa za ta iya riske ku riskan ku walau kuntum fi burujin mushayyada koda kuna cikin wani ganuwa ne wanda yake tsayayye wanda aka gina shi ya tsaya a tsaye kuka shiga cikin kuka buya ranar mutuwan ku in yayi za ku mutu saboda haka kenan ashe zuwa wajen yin jihadi wato baya sa mutum ainihin wato ya mutu to anan mu ga haka domin Khalid ibn al-Walid shine ya rika jagorantar yaki tun yana cikin kafiran Makka shi ya jagoranci wato a wata runduna a lokacin da aka yi yakin Uhudu, bayan musulmai sun fara samun nasara a kan kafirai wato ainihin ya jagoranci rundunar da ta zago ta baya ta zo ta samu inda aka ajiye masu harba kibiyoyi ta gama da su suka je suka farma al'ummar musulmi suka kashe kusan sahabbai guda saba'in bayan nan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu khalid bin walid ana sanya shi wato ainihin yana jagorantar yaƙoƙi sai na abubakar ya zo yana yi sai na umar yazo zo yana yi wato sai da ya rinka jagorantar yaƙi daban-daban yaƙin da aka yi da farisawa yakin da aka yi da rumawa duk shi ya rinka jagorantar waɗannan yakoka ana yin ana samun nasara amma kuma shi ɗin nan wato ainihin akan gadan sai mutu shi diyan yaƙin da aka yi yi yaƙi sun fi talatin ya je da kansa ya jagoranci yaki da kansa ya shiga shi ma a matsayin ba komanda ba amma kuma ya mutu ne a kan gadansa hakika yana faɗa shi da kansa ke cewa la Hittu kaza wa kaza mawqifan na halarci wuri kaza da kaza wa ma min udwun min a'da'i illa wa fihi ramyatun aw ta'anat babu gaba ɗaya a jiki na face akwai sara ko akwai suka wa ha ana za a mutu ala firashi amma gashi yau zan mutu akan gadona kama ya mutu al fala namat a'yunul jubala yace ba na fatan idanuwan matsorata ya yi bacci yani annahu ya ta'allama li kaunihi ma ta qatilan fil harb yana jin bakin cikin gashi nan bai mutu a yaƙi ba zai mutu akan gadansa wa ya ta'assafu ala zalika saboda haka wannan yana gwada cewa tsamin zuwa yakin mutum baya sa ya mutu a wurin yaki mutum zai ta zuwa yaki ta zuwa yaki ko a sojoji ne da aka ga wani sojan an ta samun rikice-rikice a lokacin da yake aikin soja kuma di ya je kuma di ya fito bai mutu ba ga wani sojan kuma ba a tura shi ko ina yaƙi ba shi kuma wani sanadi ya zo wato ya sa ya mutu a gida saboda haka kenan dai wannan allahu subhanahu wa ta'ala yana gwada maka cewa dukkan abin da aka ce maka aiki ne na allah to ka hakuri ka yi shi kada ka damu da ainihin wato yanayi ko hali da za ka samu kanka a ciki ka yi haƙuri ka yi allah maɗaukakin sarki zai baka lada ba a kan haka allah ya ce manzallai من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله مدوكين سركي يتي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا wane ne zai bawa Allah rance rance kyakkyawa fa yudha'ifahu a ad'afan kathira Allah ya rubanya masa idan ya tashi biyan sa mai yawa wallahu yaqbidu Allah ne ke damkewa wa yabsutu ko kuma ya shimfiɗa maka wa ilayhi turja'un kuma Allah wurin sa ake komawa ko komai da komai na komawa ne zuwa ga Allah malamai sun yi magana akan dalilin saukan wannan aya ko kuma lokacin da wannan aya ta sauka da Allah ya saukar da wannan aya sai ainihin wato Abdullahi dan Mas'udin yake cewa lamma nazalat man ladhi yuqridu Allah qardan hasan yayin da wannan aya ta sauka قال أبو الدحداء الأنصاري أقول لك كنا أبو الدحداء وأتوني متمن مدينة da ya ji an ce Allah ya ce wa zai ba shi rance-rance kyakkyawa sai ya ce ya manzan Allah wa inna Allah azza wa jalla la yuridu min al ya ce ya a ya yanzu Allah yana neman rance a wurin qala na'am ya abad dahda annabi ya ce kwarai ko Allah ne qala arini yadaka ya rasulullah ya ce guda mini hannunka ya manzan Allah qala fa nawalahu yadahu annabi ya mika mishi hannunsa qala fa inni qad aqrattu rabbi to ni ko na ba wa Allah rance na ainihin wato shinge na wa haitun lahu fihi 600 nakhalatin wannan shinge nasa akwai binai guda 600 wa ummu dahdah fihi wa iyaluha ummu dahdah tana ciki ita da yaranta suna zaune suna shan inuwa qala fa jaa abu dahda fanada abu dahda yazo ya kira ya ummu dahda yace ya ki ummu dahda qalat labbaika tace amsa wanka qala ukhruji yace fita faqad aqradtuhu rabbi azza wa jalla na riga na ba da wannan gona ba Allah wato ubangiji na bashi rance saboda yace zai canja min da abin da fi da alheri a wani riwaya cikin wani ruwaya ce inna li yi.' ya zo ya ce wa annabi ina da lambuna guda biyu ihdahuma bis safilati wal ukhra bil ali dayan tana gangare dayan ko tana waje mafi tudu wallahi la amliku ghayruhuma amma ni wallahi ban mallaki wani ba in ba su ba tuhuma, ja'altuhuma qardan lillahi kuma tunda Allah ne da kansa ya ce a bashi rance alhalin yafi karfin abin toni na bashi duk rancen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'al ihdahuma lillah ka dai ba da ɗaya ma Allah wal ukhra da'aha ma'ashiyatul eh, ma'ishatul ɗaya kuma ka barta domin ta zamo ainihin wato abin gudanar da rayuwarka sai abu da hada yake cewa fa ushiduka ya rasulullah kajja qad ja'altu kuma lillahi ta'ala yace to ina sanya ka zama mai shaida ya manzon Allah ni na sanya wanda tafi kyau daga cikin su na batta ga Allah madaukakin sa wa kuwa ha'itun fihi 600 naqla ita ce wanda take ɗauke da bishiyar dabinai wato guda 600 sai annabi yace idan yujzika Allahu bihin janna yace to lallai ko tunda kai haka ina da tabbaci Allah zai saka maka da gidan aljanna sai abu da hada ya tafi zuwa ga gonansa ya samu matarsa da ita da yara a cikin wurin su ne yake gaya musu cewa to su tattara ya nasu ya nasu in suna da wani abu su mayar wancan lambu wannan gonan kan ya bayar da shi ga Allah subhanahu wa yake rera waɗansu wakoki ke cewa hadaki rabbi subulan rashadi ila sabilil Kairi, Wassadadi; baini min al ha'it bil widadi faqad mada qardan ila أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في المآد فارتح لي بالنفس والأولاد والبر والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء إلى المآد wato yake cewa da ita Allah madaukakin sarki ya shiryar da ke hanya madaidaiciya hanya na alheri kuma hanya datacce lalle wannan shinge da kike ganinsa wato na bayar da rancensa har zuwa ranar tashin kiyama na ba da rancensa ne ga Allah domin shine abin dogaro na kuma bazan goranta ba ba zan yi shakka ba na yi haka ne domin fata ina neman a ruɓanya mun lada a gidan kiyama saboda haka ki tashi da ke da yaran nan ku bar cikin gonan nan ki sani cewa babu ko kwanto wannan shi ne mafi alherin guzurin da mutum zai gabatar wa kansa zuwa ga ranar kiyama ita ko Umar dahda sai ta ce rabi uka ta ce wannan ciniki naka yayi yayi riba barakallahu laka fi mashtaraita Allah ya maka albarka cikin abin da ka saya tun da ka saya aljanna da gona ai wannan ciniki naka yayi riba sai ta amsa masa ita ma da wasu baitoci tace basharakallahu bi khairin wa fara misluka adda ma ladayhi wa nasa qad matta'a iyali wa mana bil ajwati as-sawda'a waz-zahwi al-bala walabdu يسعى وله ما قد كلا طول layali وعليه ما take cewa Allah makaukakin sarki yana maka albishir da alheri da farin ciki Irin ka mutum ne wanda ya bayar da hakkin da ke kansa kuma ya nasiha ta ce hakika Allah makaukakin sarki ya jiyar da iyalinka daɗi kuma ya ba su wato dabino wanda yake baki na ajuwa sannan kuma ya ba su jajaye ya kuma ba su waɗanda suke ma ba su yi kauɗa ba ta ce lallai shi mutum ko da yaushe yana yin ƙoƙari ne ya gabatar da abin da ya gabatar na wahalhalunsa domin ya samu ya ji daɗi a nan gaba cikin rayuwarsa saboda haka ta ƙarfafe shi a kan wannan aiki sai sa annabi yake cewa kamlin iskin rada'un wa darun fayahul li abin tahta annabi yace nawa nawa nonan dabino wa'inda suke suka cika ƙulƙula aljanna da gida mai yalwa da Allah ya tanadar jarma abin dahda saboda abin da abu ya yayi wato na bayar da wannan gona nasa ga baki daya saboda ya ji Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasan wane ne zai ba wa Allah rance rance wanda take kikkiawa fa yudha'ifahu lahu ad'afan kaseera Allah ya rubanya masa rubanyawa mai yawa wato irin rubanyawa Allah to ba wai ya rubanya maka gida goma bane zai yi ta rubanya maka ne wato har illa masha Allah iyayen da ya ga dama kamar yadda aya ta ce masalul ladina masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء wallahu wasi'un alim kaga ayat tace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin ɗaukaka kalmar Allah kamar sali habbatin kamar misalin kwaya ce ambatat sab'a sanabila wanda da aka dasa ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba jikin kowane zangarniya akwai kwaya guda ɗari kaga in ka tara ya zama ɗari kenan to wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ya yakan ya lada ma wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim lalle Allah madaukakin sarki mayalwaci ne kuma masani Allahu yaqbidu wa yabsut ay wallahu yaqbidu ma anfaqu ko ay anfaqu wa la tubalu Allah madaukakin sarki wato yana damkewa kuma yana ainihin wato shimfidawa abun nufi fallahu huwar raziqu Allah shine mai azurtawa yudayyiqu ala man yasha'u min ibadihi fil yakan kuntata ma wanda ya ga dama cikin bayinsa a wajen arziki wai wasihu ala na wasu kuma ya yalwata musu ya ba su dukiya lahul hikmatul baliga fi zalika Allah yana da hikima wadda ta kai makura cikin haka saboda haka in kaga Allah ya baka arziki to ba wai dan ya fi son ka ne ya baka idan kaga Allah ya hana ka ba wai kuma Allah na kinka ne ya hana lalle akwai hikima cikin haka wanda Allah ya bashi ya san hikimar da yasa ya bashi wanda Allah ya hana shi ya san hikimar da yasa ya hana shi kuma kowanne daga cikin su da wanda aka bashi da wanda aka hana shi kowa jarabawa ne gare shi saboda haka da dukiya da talauci dukkan su jarabawa Allah zai baka dukiya ya gaya ya zaka yi da shi zaka sauke hakkin Allah zaka iya hakuri ka bu Allah domin wasu Allah ya ba su dukiya sun yi tawaye ma ubangiji saboda dukiyar da ya ba su mun ga ha abin nan karuna Allah ya bashi kuɗi ya bashi dukiya amma saboda dukiyar da Allah ya bashi ne yasa yayi dagawa to galibi mutane sukan yi dagawa ne saboda dukiyar da Allah ya basu wani ma da Allah ya kira shi cikin Qur'ani ya faɗi haka yace an kana zamali wa bani yace saboda idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwali Allah yake ba abin da yasa ya girman kai yake ba Allah an kana zamalin wa bani sai saboda shi ma abucin dukiya ne da kuma yaya to yana ganin ya tara kuɗi kuma ya tara yaya da ka ba wanda ya isa ya gaya masa wato ya bi, hakan nan suratul kafi ta mana labarin wani mutum shi ma da ya gonansa wanda ya ga gona ta yi kyau ya shiga cikin gonan ya ga yadda ta wato ta haɓaka komai ya yi kyawu shi da kansa sai yana cewa wai an yaba da a tashin kiyama kuwa to sai zama yana kokwanto game da tashin kiyama saboda kawai gonarsa ta yi kyau to haka dukiya take da yawa mutane dukiya ta kallon musu masifa su rika ba su tuna ma lahira ka baki ɗaya saboda sun tara kuɗi suna ganin cewa wato su kaman wayansu ne da dabaransu da sanin tattalin arzikinsu da iya neman kudinsu ya sa suka tara wa? da na a zo a ajiye musu wani mutum wanda tsaba tsabaragen neman kudi shi ba a taba ganin ma ya zauna ba amma bai tara komai ba yana nan a zaune kuma duk dabara da wayo da iya cuwacuwa cewa da yan karɓo waɗansu abubuwa da maka wayo da damfara da iya amma na nan ko keke ba yi da shi sai dai yana ta fama kullum ya fita da sassafe ba dai dawo ba sai bayan isha wasu 'ya'yansa ma an aibe su ma ba su san shi ba amma kuma bai samu komai ba wannan yana gwada cewa in zafin nema ne to shi ya kamata ya samu to wanda yake gwada cewa zafin nema ba ya kawo samu abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta wa mutum shine abinda zai samu to mutum ya tsaya duk abinda zai nema ya neme shi ta hanyar da shari'a ta yadda shine zaman lafiyarsa in kaga Allah ya kuntata maka to kai fatan Allah ya sa haka shine ya zama maka mafi alheri kuma ka roki Allah ya canja maka da yanayi wanda yake mafi dacewa domin dan adam Allah yakan iya ba shi kuɗi mai yawa kuma Allah yakan iya ba shi rufin asiri to shi kuɗi mai yawa galibi shi shine yakan iya zamowa damuwa amma galibi rufin asiri baya zama mutum matsala domin yakan samu ya rike kansa ya rike iyalinsa ya rike wasu daga cikin yan uwansa wanda ba su ta kara sun karya ba wannan sunansa rufin asiri amma kuɗin da zaka yi a ce yanzu ba za ka iya zama da mace ba ba ka da lokaci ba ka da mace kawai kai saboda tsabaragen harkan kuɗi to ka wuce a ce kana da wata mata ma guda ɗaya wanda tana da manjiran ka domin na ta iya wata biyar ko shida ma bata ganka ba kana kan ruwa ko kana sararin samaniya ko kana kaza kullun kana gararan ba a duniya kana ta neman kuɗi wannan kuɗin me za kai da shi kuma me amfanin wannan kuɗin tunda wannan kuɗin tunda yana ka zama da mace to sallah ma ba zai barka kai ba ba zai balle barka ka je ka duba wani dan uwanka ko ka sada zumunta ko wani ba da lafiya wannan duba yanin da ka samu kakan ci a je ayi kaza ne kawai kai ka riga ka wuce ka nisa baka ka tuna abin da zai faru kuma watan wata rana haka ko za a ce ka mutu Shikenan kenan duk wannan kuɗin da ka tara ba za a iya kai su ba wurin Allah a fanshe ka ko a kai ɗan wani cin hajji a ce to dai ga nan baka shirya ba dai ka zo amma ga ɗan wannan <laughs> ba wannan ka ka tafi saboda haka duk abin da mutum zai samu na kudi a duniya ya kamata ya yi nazari a kansu kuma ya bi su a hankali yayi ayyukan da suka dace da su ya taimaki al'umma ya taimaki ɗin uwansa ya taimaki addininsa wannan shi ne iyaka more ma kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yanka akuya da ya shigo gida a yi zai samu an riga an gama kacancana shi an kai ma wani an kai ya ce ina abin da wato ainihin ya rage sai ta ce ai babu abin da ya rage sai dai karfata guda ɗaya sai yake cewa ai wato gaba ɗaya naman akuyan nan yana nan abinda kawai ya rage babu a cikinsa shine wannan karfata Ya ce aikin ga abinda mu ci to wannan shine kadai ba namu ba amma duk abinda muka bayar kuma shine namu domin wannan abin duka da muka gamar raba shi da mu je mu samu sakamakonsa a wurin Allah subhanahu wataala wanda muka ci kuma shi bayan gida kawai za mu yi da shi da mu tsare shi ya riga ya kare kenan babu komai sai wanda zai iya cin da muka yi Kamar mutane ba sa gane wannan sun ya kanta kai shi babban mai cin kawai ta kashin ya fi masa to sai ya kawai ya ci ya ci ya wuce kenan amma abin da ka bayar yana zaune yana nan an rubuta ka bayar da shi kuma ladan na nan na biye da kai ladan da zaka zo ka ga ladan sai ka yi burin ina ma da ka bayar da sama da haka saboda gashi abin ya zo ya taru maka kuma a lokacin da kake tsananin bukatarsa saboda haka lallai wato mu sani cewa ba da rancewa Allah subhanahu shi ne mu taimaki addinin Allah da dukiyarmu mu taimaki bayin Allah in ka taimaki bayan Allah da dukiyarka ka yi ajiya ne wanda ran za a biya ka ajiyan da ka so da ka rubanya abin saba da haka hakan nan idan ka taimaki addinin Allah to Allah madaukakin sarki zai taimake ka sannan wani abin mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasa uhaddithukum hadisan fahfazu zan ga muku wani hadisi ku kiyaye shi yace na farko ma na malun min sadaka yace babu wata dukiya da ta taba raguwa saboda ana sadaka da ita babu ita ba a taba yi ba kuma ba za a yi ba duk dukiyar da ake sadaka da ita to ba za ta taɓa raguwa ba dan wannan sadaka wa ma da Allahu abdan bi afwin illa ifsa babu kuma mutumin da zai taba yin rangwame akan wani laifin da aka masa face Allah ya dauka shi sai ya samu buwaya duk abin da aka maka inda dai ka yafe to in Allah ya yarda sai ka samu ɗaukaka sakamakon wannan wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu babu wani mutum da zai kankan da kansa saboda Allah ba dan kuɗi ba ko dan wani matsayi ko dan wani abu ya sun kuyar da kansa ma wani bawan Allah saboda Allah yace wallahi wannan sai Allah ya ɗaukaka shi saboda ka waɗannan abubuwa guda uku haka annabi ya gaya masu habbai kuma yana gaya musu cewa zan gaya muku wani labari ku kiyaye shi zan gaya muku wani labari ku kiyaye shi babu wani mutumin da zai bayar a ce saboda bayarwarsa ya talauce babu shi saboda haka sadaka taimako abu ne mai matukar muhimmanci domin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin muslim ya ce babu wani yini illa wa fihi malakani yanzilan face mala'iku biyu suna saukowa ɗaya na cewa Allahumma a'ati mumfikan khalafa ya Allah duk wanda yake bayarwa kamar maye masa Allahumma a'ti mumsikan talafan ya Allah wanda ya rike ya hana ka tura na hannunsa saboda haka duk wanda yake bayarwa shi yana da lamuni daga wajen Allah subhanahu wataala za a kara mishi wanda kuma duk baya bayarwa to aka bashi ne iya da na hannunsa ya ta raraka ai inda yana dan ja yana ja ya cinye su dole ne watan wata rana ya zo ya samu babu ko nawa kaje ka ajiye in da yau za ka je ka ɗiba gobe ka je yi buka je duk damuwa ka ta dawo kana ɗiba wato wata ran ka je ka leka zai ga kamar ku da kai da wani kuka kuka kwashi alhalin kai ɗaya ne ka kwashe saboda shi zara ba barin dami in dai ana zara ana zara ana zara to da fa da zuwa samu wata ran babu ko daya ko kuma zuwa samu sora biyu ne ko uku ka dauka ka mummurza ka mummurza ha bunch din naira dari ne ba eh dari ne da da ka zauna kai lissafi za ka duka kashe su kayi kaza kayi kaza ka ci banza ka ci obi kayi kaza kayi kaza wani ma alaka je ka saya mu wata turmin zani ne ko ka saya mata ashobe na dubu goma kuma ta zo ta ce ba ta son ka ka gama duk ne ta ke dama ka yi don ita ta so ka ne to ta ce ma ba ta son ka ai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da wa man kana hijratu ila Allah wa rasuli fajratu ila Allah wa rasuli man kana hijratu li dunya aw imra'atin yusibuha in ya bayan ne dan wata mace da yake son ya aure ta fajratu ila ma ilayhi saboda haka abin da ya hijira don shi shi kenan ya saboda haka in ka idan ta aure ka ne tana auren ka ne wannan abin da ladan ka nan idan kuma ta zata ce ma ba ta san ka kaga gaba ɗaya ma an samu matsala ce kai ladan ma na duniya ba a biya ka saboda haka mutum ya aiki don lahira ya fi masa aya ta gaba ألم تر إلى malai min bani isra'ila min لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما يجاهدون في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عالم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa alam tara ashe baka yi dubi ba irin na hange ilal mala'i min bani isra'ila ga waɗansu jama'a cikin banu isra'ila min ba'di Musa wanda sun zo ne bayan wucewan annabi Musa iz qalu li nabiyyin lahum yayin da sun ka cewa su ib'as lana malikan ka turo mana da wani sarki nuqatil fi sabilillah wanda zai jagorance mu mai yaki dan ɗaukaka kalmar Allah qala yace hal asaitum in ku kutiba alaikumul qitalu allah tuqatil kada fa a turo muku da wannan sarki a ce ku yaki kuma ku ce ba za ku yaki ba qalu suka ce wa malana da ya same mu allah nuqatila fi sabilillah ba za mu yaki domin ɗaukaka kalmar Allah ba wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina alhalin an fitar da mu daga gidajen mu kuma an raba mu da mu ma ci ba alaihimul kitalu yayin da an ka wajabta yaki akan su tawallau sai suka juya baya illa qalilan minhum sai kaɗan daga cikinsu. su wallahu alimun zalimin Allah madaukakin sarki masani ne game da azzalumai kaga kenan su ne suka nemi cewa a tura su su je su yaki amma kuma suka guje suka kisa tafi wannan yaki ba dan komai ba sai saboda ainihin wato tsoro da suke ci ibnu kasir yace lamma talabu min nabiyihim an yu'ayyina lahum malikan yayin da suka nema daga annabinsu ya ayyana musu wato sarki minhum daga cikinsu fa ayyana lahum taluta sai ya ayyana musu taluta wa kana rajulan min ajnadihim shi ma yana daga cikin wato rundunoni sojojin yaki wa lam yakun min baitil malik fihim amma baya cikin gidan sarauta sai su da aka ayyana musu wannan mutumi aka ce ya jagorance su a wajen wannan yaki to sai suka zo bayan dama tun daga farko sun gwada cewa suna bukatan a danyi musu jinkiri domin su suka ce Allah ga ya mana wani sarki a cikin mu wanda zai jagorance mu wato mu je wannan yaƙi sai aka ce da su kada fa a ayyana muku kuma ku ce ba za ku yi ba sai suka ce ta yaya me dai hana mu mu je mu yi wannan yaki alhalin an fitar da mu daga gidajen mu an raba mu da mu lokacin da aka zo aka ce su je su yaƙin yakin sai ga su suna juyawa suna kin zuwa yin yaƙin, domin Allah madaukakin sarki wato Allah yace shine mafi sani game da azzalumai aya ta ƙarshe wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum malika qalu anna yakunu lahu al-mulku alayna ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع وقال لهم نبيهم سي النبي سو yace da su inna Allah qad ba'atha lakum talut malika lalle Allah ya aiko muku wato cewa taluta ya zamo shine jagoran ku shine sarkin da zai jagorance ku wannan yaki qalu suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ta yaya zai zamo shine mai mulki akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu ai mu mun fi shi cancanta mu zama masu mulki a kansa domin shi ba dan gidan sarauta ba walam yu'ta sa'atan min al-mal kuma gashi ba bashi yalwan dukiya ba talaka ne ta yaya za a ce talaka ne zai zama jagora qala inna allaha astafahu alaykum yace ga ya musu Allah ne ya zabe shi akan ku wa ku bastatan fil ilmi wal jism Allah ya kara mishi yalwa na ilimi da kuma yalwa na jiki lafiyayyen mutum ne kuma yana da ilimin sanin dabarun yaki wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah shi ke bada mulkin sa ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mayalwaci ne kuma masani ne malan yake cewa wato lokacin da aka ce musu ga wanda dai mulke su sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ai kaifa yakunu malikan alaina wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al mal ai thumma huwa ma'a hadha tare da haka shi ba dan gidan sarauta bane faqirul la mala lahu yaqumu bil mulki talaka ne bai da kudin da zai iya mulki wa hadha i'tiradun minhum ala nabiyihim wa ta'annutun wannan fito na fito ne ma annabin su kuma su suka ne ba annabin ya roka musu a gaya musu kuma an gaya musu suna neman kuma su yi fito na fito da shi wa kana al-aula bihim ta'atun wa qawlun ma'ruf abinda ya dace da su su masa da'a kuma su faɗi maganan ta da ya kamata sun maqad ajabahum an-nabiyyu qa'ilan sai annabin ya ba su amsa yace inna Allah astafahu alaikum ai ikhtaraku lakum min bainikum Allah ne ya zabe shi a cikin ku wallahu a'lamu bihi minkum Allah ya fi ku sanin waye shi kulu lastu ana lazi ayyantuhu min tilqa'i nafsi annabi yace ba ni ne nace ku zabe shi ba balillahu amarani bihi Allah ne yace in zaba muku shi bal talabtum minni zalika ku kuma ku kuka nema daga gare ni wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism Allah ya kara mishi yalwa na ilimi da jiki ai wa huwa ma hadha a'lamu minkum wa anbal ya fi ku ilimi ya fi ku jarumta wa ashkalu minku ya fi ku dacewa wa ashaddu quwwatan ya fi ku karfi wa sabaran fil harbi ya fi ku hakuri a wurin yaki wa ma'rifatin fiha kuma shi yana daga cikin masana yadda ake yi. ai atamma ilman wa qamatan minku in an dube shi a tsaye kowa ya ganshi ya ga sadauki sannan kuma gashi mai ilimi ne wa min hahuna yambagi an yakuna al-maliku za ilmi malam yace daga nan yake nuni cewa ya kamata shugaba ya zama mai ilimi wa shakalin hasanin kuma ya zama yana da kyawun sifa wa kuwatin shadidatin fi badanihi wa nafsi ya zama yana da karfin zuciya wato kare rika yawan kuka sannan kuma ya zama yana da karfin jiki sai Allah ya ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin sa ga wanda ya ga dama ai huwal Lazima ladhi ma sha'a fa'ala shine mai sarautar da abin da ya ga dama yake aikatawa wala yasalu amma yaf'alu ba a tambayan sa dan me yasa ya aikata wani abu hum yasaluna su mutane su ake tambayan su wallahu wasi'un alimun Allah mai alwaci ne masani ai huwa wasi'ul fadli yana da yalwan falala yaktasu bi rahmatihi man yasha'u na kebance wanda ya ga dama da rahamarsa. alimun bi man yasahiqul mulka shi ya san waye dace a bashi mulki min mimma la yastahiquhu ga wanda kuma bai cancanta za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abin da muke shi kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada na'am